sarki zai iya waɗansu ko kuma zai iya karanta wani zikiri in ma bai iya karatu ba in lam yusuf ata bi qadara min al in ma bai iya qur'ani ba sai ya zo da wani zikiri sai ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah sai duka an fahimta ko ya halitta wallahi sun shehu kuma bai iya komi shi ko subhanallah bai iya ya musulunta yanzu kaga wanda musulunta yanzu ai kaga ko su Allah ba biya to ya zai wa kafa bi kadar fata ta sun mai raka shi ya kana sai a ce misalla sallah ka yan yan an duka duka ne daga ya hayyaya da ita sallah da dole sai yi ta ko ba ka ta sai ka yi ta an fahimta ko imam ahmad bin hanbali da imam abu dauda da imam nasai sun fitar da hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa wani mutum ya ce manzo Allah la astadiu an akhudha shay'an min alquran ce manzo Allah gaskiya ni qur'ani ya gagare na koya na koya amma na kasa ko fata na kasa ناي ناي ناي معلمني ما يجزئني من توك كويا من وانا ذكرن da zai wadatar da ni da Qur'ani inda bayya bakin na shi zama kamar kwado da ya kanta fata sai zuciya ba ya yi ya yi ya kasa faƙalin sallah ce to in ka zo sallah inda ake katun fata ko sura sai ka ce subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kaga abin da ne kawai shi saboda ya shi ba a rera shi so shi ba ni sai a rera in tu walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim da wannan babu Allah yake yin sallah